a shari'ar musulunci ana gaskata mafarki idan mafarkin ya zama na gaskiya ne duk abin da muka ji na kiran sallan nan daga ina ya fito daga mafarki to amma sai dai mafarkin da ake gaskata shi shine mafarkin da ya cika abubuwa guda biyu ko dai mafarkin da ya zama na annabawa ne wannan shi kaulan wahidan wannan shi hujja ce katia idan duk wani annabi da ya yi mafarki to annabawa su shedan baya zuwa musu ya musu wasa a cikin bacci ballantana duk abin da su gani daga Allah ne don haka sako ne da kawai za su yi aiki da shi ko da sakon ya kai ga aiki san kai ne haka za a yi a mafarki ya gani ba a turo mala'ika ya ce masa aiki san kai ba amma duk wanda ya gani alamar cewa an ce ya kashe shi to sai an kashe shi kamar yadda annabi ibrahimu salam ya gani cewa allah ya umarce shi ya kashe ɗansa ta hanyar yanka inni ara fil manami anni azbahuka na ganni ina yanka ka kawai ana umurta ne ya yanka shi fanzur ma za tara amma yi shawara ka duba me ya kamata a yi kala ya abati sai ce ya babana bai ce masa a mafarki kuma if almatu umar yi abin da aka umarce ka ashe mafarki umarni ne inna annabawa ne mafarki na biyu shine mafarkin wanda ba annabawa ba to mafarkin da ba annabawa ba idan mafarkin ya zama ru'ya sadiqa ko ru'ya haq irin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hala ru'ya haq to wannan ita ma ana gaskata ta ita ake ce mata ar-ru'ya saliha ana gaskata ta an fahimta idan ta dace da yadda ru'ya as-saliha take kuma ita ce wadda ake iya ta'abirinta a fassara ta duk wanda ya kware a kan fasarar mafarki daga an yi mafarki na ru'ya saliha zai ce maka wannan mafarkin ma'anarsa kaza kaza ne kuma kamar yadda na gaya muku da muka yi tun cikin tafsirin suratu yusuf fassarar mafarki baiwa ce da allah yake ba wanda ya ga dama kamar yadda allah ke ba da mutum baiwa ta istinbadi daga ayoyi ko hadisai irin wanda wasu ba za su iya ba shi kawai Allah zai bashi ya gane haka Allah ke ba wani kuma ya iya gane daga mafarki wannan tawilin mafarkin menene amma galibi yadda za a yi tawilin mafarki baya zama daidai da irin abin da ka gani mu sani ko da an yi mafarki na arru'iya as-saliha wannan na kashi na biyu to kar a ɗauka cewa mafarki yana iya tabbatar da shari'a kamar yadda wannan hadisin ya nuna wannan hadisi ya tabbatar da hukunci ne saboda a gaban manzan Allah sallallahu alaihi aka yi kuma shi ya fassara kuma lokacin ba a gama saukar da addini ba bai cika ba amma idan a yanzu ne bayan addini ya cika sai mutum ya mafarki sai ya ga wani abu a cikin mafarkin aka bashi wani abu aka ce masa addini ne ko na samun kusanci ne zuwa ga Allah ko saƙo ne daga manzan Allah sallallahu kuma ƙari ne akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam din ya zo da shi to ba manzan Allah bane shedan ne ku fahimci wannan da kyau saboda a addini kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai da ya gama cika shi gaba daya al yawma akmaltu lakum dinakum babu wani abin da ya rage in dai na addini ne wanda bai cika ba wannan abin da yasa ya zama hukunci ya tabbata a kansa shine a gaban manzan Allah din sallallahu alaihi wasallama akai kuma shi ya tabbatar shi yasa abdullahi bin zaid yana gani sai fara aiki da shi a sai da yazo ya faɗa aka mas aka bada approval yanzu ma za ka je ka kai a bada approval babu ko da akwai shi komin girmansa ba manzan Allah bane shi kuma ba zai iya shar'anta komi ba don manzan Allah sallallahu alaihi ya gama cika addinin sa bai bar wani ya zo ya wakilce shi ya karasa masa ciko ba an fahimta shi yasa al-imamu shatibi a cikin kitabu a cikin littafinsa al-i'tisam ya yi wata magana mai kyau dangane da masu da'awar sun ga abu a mafarki kuma su tabbatar da wani hukunci na addini ya ce wa adda'afu ha'ula'i ihtijajan qaumun eh, abin nan qaumun istanadu fi akhdhil a'mali ila al-manamat yace waɗanda suka fi kowa raunin hujja a cikin harka ta addini su ne waɗanda suke ɗaukan ayyukansu na addini daga bacci daga cikin mafarkai wa akbalu wa a'radu bi sababiha sakamakon wannan za su yi wani abu ko su bar wani abun sakamakon mafarki ko bacci ya ce wa yattafiqu hadha kathiran lil na bi rasmi tasawuf waɗanda aka fi yawan samunsu da wannan su ne waɗanda suka jingina kansu ga sufanci wannan ina karanta wani daga kitabul itisam me shi ya buɗe ya gani wa rubbama qala ba'dhum yace waɗansu daga cikin malaman sufaye zaka ji sun ce ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fi naumi fa qala li kaza wa kaza sai ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin bacci ya ce mun kaza da kaza wa amarani bi kaza kuma ya umarce ni da in yi kaza fa ya'malu biha sai ga yayi aiki da wannan abun wa ya turuku biha ko ya bar wani abun da a cikin mafarkin aka ce a bari mu'ridan anil hududil mawdu'ati fi shari'a wanda zai sa shi ya kauce daga wani abun da sananne ne an ajiye shi a cikin shari'a zuwa ƙarshen maganarsa a ƙarshen maganarsa yake cewa duk abun da aka gani a cikin mafarki idan yana da alaka da addini na ayi ko kar ayi to sai a duba a gani idan dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wannan abun kuma ya karantar da yanda za a yi abun to sai abun ya zo a cikin mafarki yana ƙara jaddada haka to wannan da gaske ne yana ƙara jaddada saƙon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma idan aka ga ya zo da abinda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da bai zo da shi ba ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi kuma sai ya zo da wani sabo ya ce to wannan batil ne ba a yin aiki da shi saboda ba ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mafarkin kuma babu ruwan Allah da sakonsa akan wannan mafarkin wannan mafarkin na shaidan ne muna fahimta da kyau saboda ka sai mu san irin menene za mu ɗauka a matsayin arru'ya as-saliha irin wadda take yin aiki mu san kuma wanda ba arru'ya as-saliha ba ba laifi bane mutum ya zo ya ci ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci abu kaza ko shi ko wani yana da kyau a yi aiki da shi idan dama akwai shi a addini kuma bai canza kaifiyar ba ana fahimta wannan ru'iya saliha ce kuma ru'iya haq amma idan mutum ya ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya ce ba ko kuma ya ce din amma irin nasa daban to wannan ba mafarkin gaskiya ba ne yana ɗaya daga cikin tahzinu shaitan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin muslim da muka karanta an gamsu da wannan